Muna da wani fasalin gurbin rami matsayar tattarar ruwa inda akwai wata kusurwa da ruwan zai bi ya fita waje daga inda ruwan ya zo bakin kusurwar akwai wani mataci da zai tace ruwan ya kawar da datti dattin da ke ciki kanan ruwan ya balbazu cikin ramuna daban-daban da muka yi dangance da kai da kawowar motoci rere zai iya toshe magudanun ruwan sai muka samu fasa'ar zuba duwatsu garabiye da ke cikin isa don a kaucewa karfin malalar ababuwan da ke nauyi. Me kuke yi da ruwan da kuka tara kuma kuna sarrafa shi kamun ku yi amfani da shi? Ba wata safarawar takanas da ake wa ruwan. Ruwan damana ne don lokacin da ruwan zai kwanci cikin wannan matsayin ruwa akwai wani nau'in da zai kawar da duk wasu ababuwa marasa kyau. Muka girka wata shimfiɗar duwatsu garabiye don baiwa ruwan damar samun tacewa. ta hakan ake tace ruwan da itacen da muka shuka ke amfano da shi dr bill asanu na jami'ar maradi ya taimaka mana ga zaben ruwan itace na gida da suke kan hanyar bacewa kamar su ɗorowa tsamiya da sauransu ba wani matsin rashin damshi a wajen wa'annan itacen. Wani adadin ruwa ne kuke samu kuna tarawa? Da muka yi mun kwatanta zubin ruwa na milimeta hamsin zuwa sittin da za a iya tattarawa a zubar ruwa guda. Kenan idan dukkan matsayar ruwan sun cika aunin da zai hawa to zai malala kan titi. amma har zuwa yanzu shekara ta farko ce ga da tsarin ke gudana dukkan zubar ruwan da aka samu mun samu mun tsagaita daidaiton wani amfani ne kuke samu game da wannan dabarar da kuke aiki da ita? da sayin Fitali ne na hawa-hawa, maimakon a sanya ruwan sayarwa biyan kuɗin zai yawa. Shi ko a nan ana amfani ne da ruwan sama wanda ko ba komi za su malala ne haka kawai. Kuma wani tasiri da muka samu ma shine kyautatar yanayin rayuwa. don an kuka zo nan wajen can da akwai kwancin ruwa a nan da can akwai sabro yanzu ko wannan matsalar an ciwo kanta bugu da ƙari a lokacin rani muna ci gaba ma da ayyukan namu kamar su wanke-wanken motoci da wasu ayyuka dai wanda sai an yi amfani da ruwa saboda wannan ruwan kulliyomin ana ƙara sarrafa shi